Assalamu alaikum masoya shirin mai suna Fanyo Match wanda muke muku daga muryar matasa TV. A yau ba mun muku wasu masoya guda biyu wanda ba san junansu su ba kuma ba su taɓa haɗuwa ba. Ba tare bata lokaci ba zan gabatar muku da yan wasan. Muna da Lil'amma wanda aka sani da yaron Keti sannan muna da Jid Ahmad. So ba tare bata lokaci ba za mu ba yan wasan dama domin su gana. Idan su sasanta kansu ana kiran shi match. Idan ba su sasanta ba kuma abin bai match ba. So na ba ku lafiya za mu kalla tare mu ga abin za a samu match ko ba za a samu ba. Na ba ku lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malama sanninki. Yawa sannu ya kai tun. Lafiya komai. Lafiya kalau alhamdulillah. Ga kikin zo Allah ya haɗa mu a tabul guda yau. So farko ina so in fara sanin me sunan malaman ma shine farko dai. Oh, sunana Jidda. Jidda Ahmad ko Amira Ahmad anyone. Okay, Amira kuma suna ne fa mai daɗi. To amma kafin mu tafi tunda sunan ya daɗi me bi fuskan ma yana iya kasancewa haka na ga kin zo da niqab. Da kamata koya ne a taimaka min don san tare da wa nake. Oke so kake na cire niqab Idan bai saba mu addini ba ba kuma da tarbiyyar da aka baki a gida. To Da alama fa zaki kyau ko? A'a gaskiya ne. So lafiya lau gaskiya kina da kyau sosai malama. Kuma na ji daɗin haɗuwa da So ina da 'yan tambayoyin da na rubuta wanda zan maki. Kin fahimta idan Allah ya sa kin san ko komai Allah ke yi. Maybe ila za mu yi a ciban mazamata zama tambayar Tambayan da zan maki na farko ina so na san wace ce ke oh. kamar yadda dai na faɗa maka suna na jidda ko amira a nan katsina nake na yi primary school a katsina na yi secondary school a mgc kazauri federal government girls college kazauri yanzu ina alƙalam final year ina karanta science laboratory technology ok masha Allah gaskiya abin yayi to amma kafin mu sa akwai abu ɗaya da bani so kin san ko mene kina da bestie ban da shi to lafiya lau na jira don wannan <laughs> amsa tambaya na farko wannan zan me yasa ka tambaya sami da gaskiya ba su matsala ne yan fahimta matsalar mu kawai dai shi ne dan ake cewa dan kafi mai gida yan fahimta ga yaran gida shi dan bata ruwa ne ba dan ya sha ba da shi sha ba na san besti to kai ya sunanka sunana muhammad bishir wanda aka sani da lal'amman yaran keti Ni ya fafan katsina ne tunda ka ji na ce ma yaran keti ila zaki iya fahimta hmm. anan ne makaranta na firamare da secondary yanzu ina junin school dina a nan kanci area school health technology ina karanta environmental nima final year nake second semester insha Allah zuwa November ma ina fatan zan ansu kwali na na gama ubangiji Allah ya taimaka amin amin malama na gode to tambayar da zan yi miki na farko ni a yanda nake kin gane ina son iyaye na sosai musamman mahaifiya ta a wajen ki a wani fuska kike kallon iyayen wanda zaki zana da shi kuma iyayen mijinki to dama aka ce mahaifiya an ƙare zance ko a wurin wasu ba kowa ba fa a'a wallahi ba ba kowa ba akwai wanda kawai su shaka wuce ne in bayyanta to ni dai in dai aka ce mahaifiya an gama zan zari ne da an zo mahaifiya gaba to lafiya lawa kan yari zaki ki mun tambaya ne koko in kuma to yanzu zan iya tambayan ka ina ji me matakin karatun ka na islamiyya a ah, islamiyya gaskiya ina da islamic diploma wanda na yi a nan alham islamic college nan kofar gunga titin sun liba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 فاستكند فاستوى على سوقه يعجب الزرع أن يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما ما شاء الله to wannan wata sura gaskiya ban iya ce miki ga sura amma dai na san na san dai na san ayan kuma gashi na miki Muhammad ne suratul Muhammad to masha Allah na ji daɗi ke ma yana tare da malama ke so lafiya lau what next yanzu kana aiki ne gaskiya ba na aiki ba wani gobe ina ka ce kana karatu ina ba wani sana'a da kake yi babu gaskiya na fara wanga suka dan datse ni yawa mamas boy ne ina daga gefe zan dan tamacewa ta kowa gaskiya ba <laughs> yan san student da ƙarya to haka nake dan ta tabawa ina ansa kai ne Allah ya taimaka amin amin malama so ni zan kuma miki tambaya ne mm. tambaya na biyu ba fata nake ba a ce tunda biki tambaya kin man tambayan da aiki bana da shi to a ce ina da kuɗin mm-hmm. mun yi aure yan fahimta sai a wayi gari rana saka kawai Allah ya aishi duk abin da ya bani dama da shi ke ba da ya habul man ya sha kin sani hmm. to ya bani ya anshi abin shi shin da ki iya zama da ni a ban da komai na to ai dama kai nake so ba kuɗin ka ba ko okay ko dama oke yanzu duniyan ta ɓaci soyayyan na kuɗi ne ake yi gaskiya ba ba shi ba mu ci aure mi bacci ai ba ba shi ba duniyan dole sai da kuɗi babu abin da zai yi ba kuɗi malama dole sai da aure hamsin ce sai mu ci mi bacci lafiya lau ai to lafiya lau wannan ma ki yi magana mai kyau <laughs> kuma na gode yanzu daga bakin ki nake so in ji kuma shekaran ka nawa ne shekara na 22 22 dan yaro kika jigo ai suna cewa boy with amazing suke ce mu dan yaro dai da abun mamaki to haka nake da taba su yara Allah ya taimaka shekarun ki nawa ke 21 shekara ɗaya na baki to can gadon iya combine ɗin shi in zan yi birthday kawai mu in Allah ya sa kuɗin ya zo sai ki ɗari gogo ki ƙara ko kuwa to ubangiji Allah ya kawo masu amfani amin amin malama tambaya na na gaba mm. a ce ba na da gida kin fahimta eh. ga bikin mai to ina da mama guda ina da ƙarni guda mace da namiji za ka iya zama a gidan a gidan mamana tare da ita da kanne na in dai su suna so kuma ni ma kai nake so lafiya lo ai ba hayaniya bane kuma ba kishiya bace mahaifiya ce lafiya lo sai mu zauna so da alama da ina ga kamar zan an shi amma kuma cikin sauki kike ban ansa anya ba akwai shirin da kika yi ba ba wani abu a daga zuciya na nake gaya wa. To lafiya lo kin wannan tambaya ina son tambayan ki na gaba ke yanzu me eh, za ki ce? Mene? Na kin mun tambaya yanzu ko na miki tambaya yanzu ke za ki tambaye ni ke ma. babu abin da zan ce kai a tsarin ka to amma a tsarin ka kana son mata nawa kake so ka on? mace daya duk da dai abin da annabi ya ce duk wanda mafi yawan mafi yawan mata ya fi kowa samun alkhairi kin mm. fahimta to amma dai ni ina son daya gaskiya saboda kin fara da ƙarfi daga ina son guda uku ina son mace biyu namiji daya sai a raba kowa ya dauka to Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi tsari na maki kenan shine daidai nawa ma gaskiya ne to gaskiya ina ga abun kamar shiri ne an ya house din nan ba shirya mana ita ba duk ya san ina ga abubuwan da nake so shi yasa amma no me jira ta ka a gaskiya ban sani ba zan miki ƙarya ba amma dai tunda maybe Allah ya bani ki yanzu maybe kila daga nan tunda maganan aure yake in je in yi saboda baka san genotype ɗinka ba kuma har ka shiga makaranta kuma kana under health baka san me genotype ka ba. Aikin ga ko health din ba medical lab nake ba environmental kuna cewa yan bola bola ne ah. amma kuma muke da prevention is better than ke. An fahimta muke da mm. komai. Mm. To gaskiya ban sani ba amma me bi zaki iya ka nan muka tafi. A'a ni ba inda zan ni tare da kai muka je aka duba min na A'a to ke me kai ma ka je na ni AA ce. To idan Allah ya sa ni mu aka yi na sai ya zo AA ya za a yi. To lafiya lau amma ba da ni za ka je a gwada ka ba. Ok to lafiya lau insha Allah after later zan kama kina. Akan ya miki? Ya yi. To lafiya lau. Me family background in? To family background ina ba wani ɗan kasuwa ne gaskiya. Alhaji Bishir Yahya a nan makoda muke gaskiya a san tara kowa ya san shi. Ɗan fahimta? Makodawa nan Katsina? Makodawa ba. So amma kin ga yanzu girma ya ja sai kin san dole aka ta yi daman daɗin ma kana da yayan kenan eh. sai ya aji saugan sai ga yara duka ciki to mu ma abin da ya sa ma ba ma cikin kasuwan dan makaranta amma inda zamu zanna anan zamu je mu kasuwa to ke Allah ya ƙara buɗi na amin amin nan muke tambaya na ne abin da nake so kin san ko me sai a ce yanda mi faɗa bayan fa mun yi aure so kuma irin mun dan sa fasting din juna a mu shin za ki iya control ɗin anger ɗinki da emotion Sorry na me whatsapp instagram a a whatsapp kaɗai can oh. da ai ba zan yi wani aure ke in dinga burin ki a IG ila WhatsApp din shi ma ba kowa zan yadda ke da shi ba <laughs> oh. so a ina da kishi na faɗa maki ina da jalar sosai ta kan kai mace kenan eh kai san haka ne amma fa namiji ba ah. ya fi mace kishi ma da Allah Allah ko suna su maza ya boye kawai shi namiji hankali ne da shi kin hmm. fahimta zai iya dakewa ko me hmm. ko kuma za ku yi abin sai bayan kun yi kun nadama to gaskiya ba na so idan muka samu ala da ke yana mana mutane har su fahimci abin da ke faruwa ba na so a da masu sirrin mijina ya tare yake da ni ba dole sai kowa ya sani to ni fa ina ga da alama kuwa ka na ce maka zan zauna da maman naka in ka ba daidai ba ita mu faɗa bara in kai ki ina ga fatan a haka na ansa gaskiya to da abin da nake so in na tambaya haka yake kin fahimta to duka na ansa amma zan koma miki tambaya wanda ba zai wuce guda biyu ba shikenan mu tada tunda naga kaman komai ya zo a shi mm. girmama abokai ina da abokai kina da abokai mm. kin fahimta so kuma kin san ana yawan samun ma'ala ko da a soyayya ne ila ni da kawai mu samu ala ko kuma ke da aboki da so ni a alfarmar da nake so da ke zan kula da kawayen ki yanda baki tunani amma ba zan yi da ko lambar ɗaya zamana ina da shi a waya ba to ai ni da ma abokanan mijina ba abokanai na bane wannan gaskiya ne tunda kowa musulunci ba dalili ma sa kallon maki ba dalili ma da zai sa an aje namban sa a wayan zan ji da ke kama kunne in kun da ke kama kwai ki shirya kin san ko me maganan gaba ina son wasa wasan mm, sosai na faɗa miki yana son harkan waka so a yanda nake so waka yana burge ki ko kallon bal yana burge ki wannan bin gaskiya ni shi ke sa na enjoy dan ya cika ciki na hobby na ne abin da kake so ina so lafiya ina so ke wani wani club kike fan ne shi wani fan ne ke na wani club kike so wani ne Ronaldo yake ci ne da dai yana Madrid amma yanzu yana Al-Nassr a saudiya kuma kin gaba a haska shi a dstv <laughs> an kuma zaki mushi mishi a saudiya to ki manna nan to wane ne messi yake ciki messi si ma baya nan ah. kwallon duka ma ya kare fa to ai shi wanda da yake kaka ina tunanin yanzu in bafe ne suke magana sai su halan ba so sunan su ba Wai nan biyun kawai ne san to gaskiya in za a yi sai dai ki koma gefe ki banna in kalla ba ruwa na ne zan kawo maka shayi kawai ka ci gaba da Allah so ai koyon daga ina an kama naska ne bari dan taba shi ko minti <laughs> yan san gome mm, mm, mm. tunda haka muke biki ci komai ba ken bana da shi ni na sha ruwa ai idan ana magana ba a cin abinci wannan ɗabi'a ce mai kyau na musulunci amma ya kamata tun yanzu in gane yanayin cin kidan yan sanya zan aji. <laughs> koko dai duk yanda ka aji am contented to bari ko ruwa ne yan gure muke kisha ina oh, na ina ga musulun mu gaskiya ya zo ƙarshe tunda na fahimce ki kin fahimce ni sai mu kira wanda aji mu host ya kamata a zagayo a ji da mu ko ko dai a wani gama zan yi taɓawa? eh a ce ne a masoya masoya masoya sai ka huta na sai ka huta sof sanarwa da tattaunawa ya shega so akwai tambayoyin da nake so in yi maku tsakanin kai da ita ok to abin yayi ma cika ko bai ma ba to ka fara jin bakin ta dai mu ko ku so aka abin da kwara yayi match abin yayi match me yasa ka ce fara tambayar ta da gaskiya afirka abin da na yanke bai yi match ba daga wajena bai yi match ba for sure to me dalilin da sha biyu ba. ka san kome na zo na mace yi ne ka fahimta mhm. to cikin sauki ka gane take ban ansa to a tunani na ni a iya fahimta da maybe to kowa ya zo kenan cikin sauki za ta yadda da shi to ni kuma wannan shine kawai reason ina amma wannan ai ba hujja bane ba zai iya zama reason ka san kowa abin da yake so shi yake so so ba haka na yi so amma in ba da amma yana so ka ji jimanta bakin ta za mu iya zama press amma dai gaskiya ni bai ma cin mai amma gaskiya kun yi disappointing gida yanda na ga kuna ta kala mai ta gaya ma ka gaya mata kuma ta abin bai ma ba ka san kowa da lissafin shi an taba mata suwa kaga shekara daya aka bata amma lissafin ba daya bane ba ok haka ne gaskiya shine kawai dalilin din assalamu alaikum jama'a barkanmu da shigowa watan ramadana mai albarka ko kun san da cewar a shahararren gidan abincin nan da ke garin katsina mai suna cikin flavors za ku iya ciyar da mabukata a cikin wannan wata mai albarka akan naira 500 zuwa 1500 a kowace rana Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan wannan lambar waya kamar haka. Sifili takwas ɗaya shida tara sifili sifili sifili sifili takwas tara. Allah ya ba mu lada ciyarwa. So masu kallon mu a nan kawo karshen wannan shiri mai suna Fanny Match wanda wannan kare muka kawo muku al'amman ya rikiti da kuma Jid Ahmad. So tunani na za a yi match kuma sun zo su ce abin bai match ba. So Allah ubangiji ya baka. Kwalelanta. <laughs> Ina ta ɗin da kake so. Yau Allah wani da ke. a others kawai ta wasa kun wanda ba da dalili da ake da kana magana ba shi ba ni ba na wajen bayan fage za ku je ku ya abu kuri ba sani ba a ah, gaskiya ni na fita da fita ta ma so ko ba da bidin nan so ba su kallon maka da kuma sani to wanda kuma yi akan wannan wasan zai iya follow account na Instagram mai suna Musa Africa ko kuma TikTok ko kuma ya subscribe YouTube channel din mai suna Muryar Matasa sannan kuma akwai number za mu bada wanda duk wanda yake da interest zai iya mamu magana akan ta a wasan ko ya kira wuta lambar kama kai ta ce 090 16 85 30 55 to ba lafiya